الرجيم طه ما Barkanmu da yau barkanmu da sake sada da ku a cikin shirin da muke kama ku shirin dudal na ziyara 'yan makaranta in ba mu samu ziyarar makaranta ba mukan zauwa nan tare da malama ina ya ta dora mana maudi'i bayan wannan maudu'i kuma mukan tambayoyi da kwai tambayoyi daban-daban na mata da take ba mu amsa bisan su malama assalamu alaikum wa alaikum assalam to madalla madalla malama yau zabarmanci ne za a yi muna ko kuma hausa kuma bisa kan wani maudu'i za a doka mana wancan sati ina tsammani zabarmanci ne eh zabarmanci aka yi hausa za mu insha Allah to madalla malama muna sauraron ku a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah نحمده تعالى ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها السادة الكرام muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo mu cikin wannan zaurin mai tarin albarka da muke tunatar da kanmu kuma mu tunatar da yan uwanmu kamar yadda Qur'ani ya ce fa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin mu tunatar tunatarwa yana amfanin mu'minai to yau insha Allah za mu tunatar da kanmu da 'yan uwanmu da gabaki ɗaya da duk duniya tunda eh, annabi dai an ce ma na ka illa rahmatan lil alamin annabi da muke kwaikwayo da muke kan turban shi da shi ya sa malamai suka gade shi shi dai annabi rahama ne to shi ya sa mu ma muke isar da sako wa'azuzzukan ga da muke yi da tunatarwa ga da muke yi duk kwaikwayo ne ga annabi muhammadu ke rahama ce ga al'umma wa'azi tun da dan adam yana yawan mantuwa insha Allah bisa ga abun da yau za mu tunatar da kanmu da yan uwanmu shine bisa ga kyakkyawan hali wannan kyakkyawan halin shi muka gada ga annabinmu to eh, in muka samu kyakkyawan hali to muna iya rayuwa cikin duniya lami lafiya kuma mu gabu da duniyar ma lafiya kuma ya hana mu sabo ala halin dai hali na kwarai shi ne shine yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi duka eh, annabawa kuma al'umman shi Allah ya sa a cikin ganin dama Allah tun da ba dan halinmu ba a cikin ganin dama Allah Allah ya sa eh, al'umman annabi Muhammadu Allah ya ɗaukaka su bisa ga sauran al'umman kenan abin da ya kamata mu gode wa annabi kuma mu yi kwaikwayo bisa ga halayen annabi muhammad to addinin ga muke tunatar da kanmu da yan uwa mu yi addini mu kama allah mu kama sallah to addinin gaba ta ma an gina ta ne akan kyakkyawan hali halima kenan in kana da kyakkyawan hali to insha Allah addinin ka tsayayye ne amma komi ibadanka komi aikinka mm-hmm. inda baka da hali na kwarai to baka da addini tun da addinin ka ba zai tsaya ba mi abin da yasa na ce haka mhm. in kana da hali na kwarai zaka kiyaye kanka da yin sabo zaka guje muzanta ma za zaka guje eh, keta shari'a mhm. kenan hali na kwarai shi ne ya kamata ya zamanto jagora a cikin rayuwarmu eh, kamar yadda aka ce awwalu ma da ofin mizan abin da ya cancanta za a aje bisa mhm. mizani na harko mhm. shine kyakkyawan hali eh, in aka kawo kyakkyawan hali ne aka aza sa'an aka kawo sauran ayyuka eh, alhusnul eh, khulqin wa sakha'un kyakkyawan hali da kuma kyauta kin ga kyauta yana cikin kyakkyawan hali mhm. duk dan adam yana da yawan kyauta to yana da kyakkyawan hali albirun kuma da rage wa juna kamar ka dinga ɗaukaka mutane kuma kai ragowa ga mutane mm, albiru shine kai ragowa ga mutane mm-hmm. husnul kulki shi ma kyakkyawan hali ne ka ga mutum inda bai da ragowa mm-hmm. kowa na tsoron shi komi kyau din shi komi eh, dukiyar shi komi ɗaukakar shi inda bai da hali na kwarai to sai ka ga mutane suna guje masa mm, husnul kulk hali na kwarai ɗinnan da ake cewa musamman mm-hmm. yana da ɗaki ne fi a alal janna wanda yake da kyakkyawan hali yana da ɗaki har saman aljanna a aljanna kamar cikin aljanna ma yana da ɗaki wanda yake da ɗaukaka kamar ba ɗaya yake da sauran ɗakuna ba kenan wanda ya mutu da hali na kwarai yana da masauki a aljanna masaukinsa ma an shirya masa ne mai babban ɗaukaka to madalla alkhawamul mu'min kamar mumini dai addinin shi zai samu ƙarfi ne ko kuma zai samu ɗaukaka in yana da kyakkyawan hali wa hasbuhu husnul kulku ya isa dan adam duk kyautan da Allah ya maka sarauta dukiya jama'a komai dai irin ɗaukakan da Allah ya maka bai kai ba in ya gyara maka halinka tunda duk abubuwan nan da ke rike su hali na kwarai in baka da hali na kwarai duk abubuwan nan da na kilga in ka same su ba za sai a wayi gari sai a ga Allah ya amshe su ko kuma mutane sun guje ma sai ya ce an yanzu ko khuluhan hasanan kafa bil mar'i sharafan ya isa dan adam daukaka in ka ga dai yau baka da ko sisi amma kana da hali na kwarai to kakka dubi mai miliyan kai hali nan na kwarai da Allah ya baka ya ishe ka daukaka kuma an yanzu ko hulkan hasanan Allah ya azurta ka da hali na kwarai ya isu bihi bainan nasi da kake rayuwa da shi tsakanin mutane mm-hmm. sai ka samu abun da ka bai baka ba sai ka samu abun da ba wayon ka ya baka shi ba mm, to saboda haka in ka samu kyakkyawan hali Allah ba zai tozarta ka cikin mutane ba mm, mutane suna kunyan su ga ka tozarta saboda halin nan naka na kwai sai su tallafa maka mm-hmm. cikin ikon Allah wa kad safallahu subhanahu wa ta'ala saboda kyakkyawan hali Allah subhanahu wa ta'ala da kanshi ya sifanta manzon Allah da wannan kyakkyawan halin bi fadli ma yusafu bil mau abun da ya fi daukaka a eh, ai amma ana amma mutum sifa na kwarai shine ka samu kyakkyawan hali haisu qala fi kitabil karim lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hadi cikin sa mai daukaka ya daraja manzon Allah ya halayen sa na kwarai har ya laƙanci manzon Allah da cewa innaka la'ala khuluqin azimu hakika kai manzon Allah kana cikin hali na kwarai to kuma halin nan na kwarai shine babban abu to kenan eh, in dai kana so ka rayu cikin mutane lamin lahiya to ka yi kokari ka tanadi kyakkyawan hali da za ka zamna da shi cikin mutane to a bakin nan ma ko da kana da yanzu haliman ni da nake magana duk halin da nake da shi na sani ba dan adam da zai ce ga halin da yake da shi bai sani ba in halin rowa ne kai da kanka ka san kana rowa amma baka san yadda za ka yi rowa ne ta gare ka ba kai in kana da saurin wushi mhm. ba sai wani ya gaya maka kai da kanka ka san kana da saurin in kana da kyakkyawan hali kai da kanka ka sani to amma da ka san kana da kyakkyawan hali ba biye za ka yi da shi ba ba nuna mutane za ka yi da shi ba ka dinga eh, alfahari da shi ba kawai abun da ya kamata kai ka gode wa Allah alhamdulillah bi ni'amati ta taimusal ka gode wa Allah da ni'imar da ya maka na kyakkyawan hali sai Allah kuma ya cika maka ayyukanka amma in ka san baka da hali ba girman kai ba kunya mm-hmm. kakka yadda ka je yau mutubular sara'iru baka canja halin kan amfanin wa'azi kai shi amfanin saurare kai aiki da shi haka to kenan a nan da nake magana duk halin da nake da shi ni kaina na sani in ba ni da halin kwarai daga nan sai na fara gyarawa in ina da na kwarai sai in gode wa Allah tunda ba ni na ba kaina ba kamar yadda mu masu wa'azi suke cewa inda muka faɗi daidai mhm. daga Allah yake Allah kaɗai ne daidai kuma inda muka yi kuskure Allah ya mana tunda takardun da muke karantawa mu ma ga malaman mu muka ji mai yiwuwa wani lokaci mu canja fassara wani lokaci kuma mu haɗe shi mu haɗe abun da ma mu ƙara abun da ma ba a haɗe ba ala ayyi halin da Allah kaɗai shine daidai to madalla to eh, Allah ya sifanta manzon Allah da innaka la ala kulku kai annabi kana cikin hali babban hali na kwarai to kamar yadda eh, manzon Allah Allah ya sifanta shi da hali na kwarewa ma farko kulkul husni ba abun da za ka samu a rayuwa da ke gaban hali na kwarai ka tara miliyoyi dai wallahi ba su kai darajar hali na kwarai ba eh tunda kin ga hali na kwarai kai da kanka za ka ji rayuwar kanka da shi ba za ka cuta wa mutane ba ba za ka zalunci mutane ba tun da kana da kyakkyawan hali abun da kake nufa wa kanka mhm, mhm. la yuminu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi ba za ka yi imani ba sai abun da kake son ma kanka ka so ma dan uwanka to ba za ka yi wannan aikin ba kamar ba za ka nemi ka samu abun kwarai ka nemi dan uwanka ya samu abun kwarai kamar yadda ka samu ba sai kana da kyakkyawan hali in baka da kyakkyawan hali kawai kai kadai kanka ka sani kai kai dai kullum kai ne gaba kai ne ya kamata ka tsaya ka samu abun da da kowa bai samu amma ba ruwanka da wani mm-hmm. wani doshin kyakkyawan hali ne kyakkyawan hali ne yasa ya sahabban manzon Allah in kwano aka kawo guda na abinci sai ya nufi dan uwan shi ya ce ka kai wa wani in aka kai wa wani zai ce da ma wani aka ba haka aka yi wani lokaci eh sahabban manzon Allah aka hito da da kwano gidan Abubakar Siddiq aka dinga gewaya da shi tun da lokacin mu bai da nisa har ya dawo gidan abubakar sa'an na aka kira sahabban gaba ɗaya da shi manzon Allah aka sa hannu aka ci kuma naman nan gutsire ne ha ba ma nama da yawa ba ne to amma inda ya kasance kai kanka kadai ka sani to baka da kyakkyawan hali sa'an nan kuma yadda muka ce ba abin da zaka samu fiye da kyakkyawan hali to kuma eh, aisha yadan allah shi tabbata a gare ta an tambaye ta eh, su ila aisha tun umul mu'minin radiyallahu ta'ala anha an akhlaqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan maganan ina takaicin mata ko in ce almajirai da suna karatu amma ba su da kyakkyawan hali an tambayi aisha menene halin manzon Allah ta ce halin shi alkur'ani to yau a cikin yamin aka ce a kasa cikin ɗari tamanin duk suna zuwa makaranta da wuya a ce ma'aikaciyar gwamnati da 'yan kasuwa da wadda ba ta aikin komai a ce dai a cikin gida dai a zo a samu sai ka zo wani gida ma gaba ɗaya gidan do an rufe do an taimaka makaranta wadda Allah ya ɗauro mata asara kaɗai ce za ki tadda ita kaɗai tana zama cikin gida a je makarantar a barta tana aiki kuma a dawo bata gama ba waɗanda suka je suka dawo kuma su zo su aikin su su gama tunda suna tare da rahaman Allah to abin da yasa na na haɗu wannan magana sai kaga mutane na zuwa makaranta amma ba su da kyakkyawan hali kaga kana zuwa makaranta kana gaba su hatta malaman su ma suna gaba da su su malaman su suke suke ci mu dunduniya daga malaminka ya tashi ka ci cibdin duniyarsa to an tambayi aisha an ce menene halin manzon Allah tace qur'ani kenan ya kamata in kana cikin masu karatun qur'ani halinka ya kasance irin halin manzon Allah tun da gaba daya halayen manzon Allah qur'ani ne kuma kowace safiya kana zuwa karatun qur'ani nan dan Allah ina kira ga dukkan masu karantarwa su yi hakuri da halayen da ɗalibansu suke musu ina kira kuma ga dukkan ɗalibai su kyautata halayensu su mai da halayensu halin ƙur'ani don su samu su samu albarkacin ƙur'ani in dai baka da halin kwarai to kana karatu ne ga banza baka samun albarkacinsa to eh, a eh, himmatul akhlaqil karima ana so ka yi himma ka nemi wannan hali mai girma menene wannan halin shine halin kwarai eh, ja'ala Allah subhanahu ta'ala. hiya din a tun da addinin ma Allah ya gina shi ne akan kyakkyawan hali ki duba in ba kyakkyawan hali ba manzon Allah yana salla ake kawo mishi daudan tunkiya a zuba mishi bisa kan shi bai dago kai kuma ko ya dago kai ya bai bai rama kuma ya hana ba a rama mishi abu yi manzon Allah jini yana hitowa daga kan shi yana shafewa yana ci Allah ka yahe waɗanda suka mini ba su sani ba ne mai yiwa za a samu cikin bayansu waɗanda za su zo su sani su bi ni kuma an yi hakan to duk kyakkyawan hali ne kyakkyawan hali ita ta aihe haƙuri ita ta haihi eh, tsoron Allah ita ta haihi kyauta gaba ma za akwai inda aka tambaya aka ce halaye guda biyar zuwa guda shida in mutum ya kama su daga ƙarshe da in ka samu halayen sai ka zamo nakiyan taqiyan kamar ma'ana kai kullum tsarkakakke ne kuma kullum kai matsoron yana taka cikin mutaqina inna lil mutaqina mafazan wa'anda suka ji tsoron Allah suna cikin wa'anda suka yi nasara to kuma ba za ka samu tsoron Allah nan ma sai da me sai da kyakkyawan hali to cikin kyakkyawan hali aka ce eh, manzon Allah ya ce inna ma bu istali umamil makarimul akhlaq dalilin da yasa ni aka aiko ni an aiko ne don in zo in cika kyakkyawan halaye kenan ba abin da annabi ya rage cikin halayensa duk yayi an gani kuma ya haɗe an bari kuma an rubuta har da yau ana ganin su kenan yar uwata ko dan uwa ala ayi halin kuma za ka samu ka kama duka ba ka samu abubuwan da ka samu cikin halayen manzon Allah ka sa cikin jakarka na rayuwa idan ka samu ka bar duniya ga lahiya to an ai an rawaito wannan hadisi daga anas anas ya ce a hasanin nasu hulkan munzo Allah dai ya fi kowa kyakkyawan hali shi anas bin malik ya ce aidan kuma kala ma masani eh, kamar ya ce shi manzon Allah dai bai taba kama wani abu da hushi ba kamar a ce wanga abun dai ya fusata ya kama wanga abu saboda hushi ko kuma ya bugi wani abu ko ko a'a komi cikin sauƙi manzon Allah yake yi kuma cikin kyautatawa min khafi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cikin halayen manzon Allah bai taɓa yin abu ba abun nan ya zo ya da na sani shi tunda duk abun da zai yi akan daidai yake sai ya kyautata hali ya kyautata niyya yake yin wannan abu shi anas bin malik ya ce kada kaddamtu rasulillahi sallallahu alaihi wa abinda ya ce abinda yasa ya ce shi bai taba gani irin manzon Allah ba bai taba yin abu da hushi ba kuma bai taba yin abu da ya kaskantar da wani ba dalilin da ya faɗi haka ya ce ya yi hidima cikin gidan manzon Allah shekara goma fama kala li qattun uffun ko so daya ya ce manzon Allah bai taba ce mishi kai kamar za ka ɗauki wani abun da ba a yadda ka ɗauka ba kuma eh, eh, eh. za ka yi wani aiki da ba a yadda ka yi sai a ce kai tsaya ya ce bai taɓa gani inda manzon Allah ya ce mishi kai bai taɓa gani dubi shekara goma yau a ini guda kake ɗaukar nan aiki kahin ma rana ta haɗe ka mishi tsawa sau goma da kahin ma rana ta haɗe ka nuna mishi shi ma'aikaci ne ba kowa ba ne mm-hmm. aiki yake yi a biya shi ya ta yi to barantana shi da yake hidima gidan manzo ba kuɗi yake ba biyan shi ake ba komai yana yi ne dan Allah amma duk da haka an mutunta shi an ba shi kimarsa shekara goma ya ce ba taɓa cin shi uffan ba to yan uwana don kun ga Allah ɗaukaka ku kuna zuwa aiki kun samu waɗanda ba su samu ilimin da za su je su yi aiki ba kuna biyan su yan abun da bai kai ya kawo ba kuma ku dinga matsa musu har mutum ya duk wanda ka kuntata mishi ya koma baya dabara kuka hawaye sai Allah ya tambaye ka so ake in ka ga hawaye ga mutum ka shahe ka kyautata mishi ya manta wannan tsananin da yake ciki ba kai bane za ka yi dalilin ka tsananta mishi har ya kunci ba kuma aka ce annabi sai mu ce sallallahu alaihi wasallam in an ce Allah ya samu cikin ceton wanzan Allah mu ce amin to kenan da saura to eh, ne ya sake cewa kuma manzo Allah bai taba ce mai shi me yasa abu kaza ka aikata baka gaya min ba ko kuma me yasa abu kaza ban ce kai ba ka yi shi kenan duk abun da ya gidan manzon Allah daidai ne haka ya kamata mu yi mu sa zukatan mu eh, nutsuwa mhm. ko mutum ya maka abun da ba daidai ba abun da ba kai kace ba ka danna zuciyar nan kai hakuri sai bayan zuciyar nan ta sauka ka nuna mutum wannan abun dama haka ka to ko da ya ce zai muzanta maka gomi sai ya tuna nama wani laihi maimakon ya zo ya tsawata min sai ya kwatanta min cikin natsuwa to allah ya sa mu gane to kuma manzon allah ya ce inna min qiyarukum ahsanul akhlaq zababbu da suke cikin al'umma su ne waɗanda suka kyautata halayensu zaɓi in ka ga mutum da yana da hali na kwato zaɓaɓɓe ne Eh, haka kuma anas ya sake cewa kala yace sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye manzo albiru albihu menene kyautatawa sai yace kyautatawa dai eh shine albiru husnul khuluq kyautatawa shine hali na kwarai kai duk wanda ka gani ko suna muzanta suna muzanta maka kai kai kokari ka kyautata musu wali ismu ma haka fi sadir haka ne kuma zunubi in ka yi shi in ba gyarawa kai ka kyautata yana nan cikin zuciyarka na ɗaya dai in wani kama laihi baka nemi shiga hawa yana nan yana cinka cikin zuciyarka <laughs> to kenan ka nemi ka kyautata mutum na Allah ma ya hidda maka wannan abun ciki kuma ka rito an yi tale wa na an kyamaci ka je ka leƙi asirin wani leƙen asiri bai da kyau leƙen asiri shine ka shiga mutane don ka san asirin su ka dinga bayyana ko kuma ka zo wajen mutum ka kama shi hira don yin waɗi sirrinsa abun da ke damunsa maimakon ka mishi mm-hmm. magani sai ka yi to kana tona mishi asiri wannan bai da kyau mm-hmm. ala uku bi kun bi khiyarikum mm-hmm. aka ce manzon Allah ya ce wa sahabansa kuna so in bayyana muku wane ne zaɓaɓɓe ƙalubala ya rasulullah suka ce eh muna so ya manzon Allah ka gaya mana wane ne Allah yake so ya zaɓa mhm. ya ce a amarku wanda Allah ya tsawaita mishi ran shi mhm. ya ba shi abin da tsawon rai shekara 60 80 100 wannan shekara shekarun da ya ba shi hasani kulka kuma ya yi kyakkyawan hali cikin shekarun nan ba shekara da yawa shine mai abin gaba mhm, a ce kai cowa ne Allah wadai shekarun shi ya kuntata wa mutane ko ya yi shi cikin shan giya ko ya yi shi cikin shan taba ko ya yi shi cikin fasikanci to manzon Allah ya ce wanda ke zababbe shine wanda Allah ya bashi yawanci rai kuma yawanci ran nan cikin kyautatawa ya yi shi Allah ya sa mu zan masu kyautatawa a bahu ya ta ma ya ce mhm. akmalul mu'minun imanan mumini imanin shi yana cika ne da kyakkyawan hali wa kiyarukum kiyarukum li ahli mhm. kuma waɗanda Allah ya zaɓa cikin ku su ne masu halaye na kwarai cikin fami ɗinsu mm, kamar maza mhm. su kyautata wa matansu mhm. matan ma su zalunci mazansu su kyautata su dai suna zanne cikin kyautatawa to su ne zaɓaɓɓu wajen mutane ma za ce alhamdulillah su wane zaman su fa ni'ima wajen mala'iku ma haka wajen Allah ma haka mm-hmm, mm-hmm. Allah ya sa mu dace kuma Allah ya sa mu koyi kyakkyawan halayen mm-hmm. da muka haɗi Allah ya sa mu ma muna cikin waɗanda za su yi kwaikwayon halaye na kwarai aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum ina gode muku sosai to madalla malama ko da lokacin namu na hararen mu mm. mun dan yi leti kaɗan kan muhara mu mm-hmm. samu wajen minti goma sai dai mutane su yi mana afwa mm-hmm. insha Allah Allah ku banji ya nuna mana wata rana kuma mun zo muku da wani sabon modi amma kan nan da kwai tambayoyi ku dan dakanta da kwai tambayoyin da za a da za malama za ta bada amsa bisan su malama wata ke tambaya matan da suke yawan mallaka mazansu su wa'annan wani irin nasiha za ku yi musu da akwai matan da ba su san komai sai dai a ce su sun mallaki mijinsu awa suna zuwa su yi bida wajen malami na tsibbo ko kuma boka su ba su da komai sai dai su su mallaki mijinsu wani irin kira za ku yi musu wannan duka dalilin shi rashin kyakkyawan hali ne in kana da kyakkyawan hali mm-hmm. ba za ka je ka mallaki mijinka ka hana wa sauran matan shi ba eh, saboda haka wannan dai mhm. sihiri dai haramun ne hali na hali mugun hali ma mhm. bai da kyau kenan mu koma ga Allah yana da babban zunubi kuma ba za ka mutu ba sai ka yi da na sani duk wanda ya irin waɗannan abubuwan mhm. kafin ya bar duniya sai ya yi da na sani kuma yanda ya ɓoye ya yi abun nan sai Allah ya yi dalilin tona mishi asiri kenan da tona asirin duniya Eh, da na lahira gwanda na duniya gwanda ka zamna a duniya a walakance in ma magani ne aka maka kai ka karama ka zamna a walakancen dai mhm. tunda duniya dai darul fana ko shekara dubu kai barin ta za ka yi to kuma ka zamanto kai ne ake muzantawa kai ba za ka cuta ma wani ba mata yan uwana wannan shan hankalin zan muku Allah ya samu dace kuma da malama godiya muke da kai bisa kan wannan wata da muke ciki na azumin tsahi har yanzu dai ana ciki wani ke tambaya ya ce kama yanzu in baka fara ba harko kana iya yin ko an mutane sun fara tun harkon nan kamar yanzu shi iya iya kwanci ne iyaye samu azumin da ya samu ciki azumi ai ko ɗaya kai cikin watan ka mm. samu ka wanda bai yi ba masha to mm. kenan biyu ne uku ne tara ne mm. kowanne wanda Allah ya tsawaka maka kai babu matsala ah. Allah eh, ya san daidai gwargwadon aikin da kai kuma Allah ba salumi ba ne mm. eh, ina mal'amalu bin ya ce eh. in ma baka samu azumin ba mm. kai kokari ka samu abun da za ka yi cikin shi eh. wata kuma take tambaya kan mu kai na karshe kama cikin wannan wata tana iya ramkon azumin da ake binta na bara eh ko cikin sha'aban tana iya mm-hmm. ramkon azuminta mm. amma sai dai sha'aban in ya zo yau mu shakki kamar ranar da ake shakko Mhm. za a ga watan azumi ko ba za a gani ba ana saurare dai eh. to wannan ba azumi ba na nafila ba ni farilla mhm. amma duk cikin watannin ga wannan wata da mai bi mishi mm. duk in ka an ana bin ka bashi za ka yi kokari ka biya sai wata na biyu mm. sauran in aka ce kwana ɗaya biyu ana jira dai mm. shi wannan an ce kowa ya kamata ya kama bakin bakinsa ya sauraren wata ramadana. Eh. to malama muna da tambaya na karshe. wa'ansu kishiyoyi biyu ne ta ke tambaya kamar yanzu ta aihu ta ce ba ta kare an yi buki ba yanzu bayan buki mijinta ya tattara kayan shi ya koma dakin waccan ba da izininta ba ta ce kamar ana kana so a bata haske kamar ba da izininta ba ita yanzu iya iya doka kayan shi ya koma wancan daki kuma tun da ita ta ce mishi ita dai bata yahe ba bata yarda da wannan tafiya ba da aka yi ai yanzu Allah ya taimaka gaba ɗaya da mu mazan da mu matan sai dai Allah ya tsaya mana dukkan mu dai muna sakin hanya mm-hmm, shi dai bai da hanya ya tashi ya bar ɗakin ya je sai da izinin izininta mm-hmm. eh, kuma in suka tsara akan haka mm, ka san e kin san kowane arme mm-hmm. na zaman kishiyoyi da yadda ka tsara in haka ya tsara in wace ta aihu mm. yana daga ya koma sai ta gama eh, arba'in mm. fanima mm. amma in dan saboda son rai ne dai yana kamna wace ya je wani Allah yana tambayan shi bai kai ma ta ce bata yaye ba cikin hurumin Allah ya shiga kamar ita kawai dai bata bakinta dai take da ta yi hakuri da yafi bai ma kai eh, ta ce bata yaye ba mm-hmm. haƙƙinta ne ya ɗauka kenan kuma amma matan manzon Allah da mata mataye na kwarai da suka wuce mhm. ko haila suke suna ba da daren su eh. tunda ba su iya biya wa shi bukatar shi mhm. kuma suna jin tsoron ya ta ya je ya nemi wata mhm. kenan gwamnati ki ba da izini ya ta can din ya hiye miki mata kuma jan hankalin da nake muku ko bar yawan kishi yawan kishi bai da kyau in ka ɗauki kishi ka azama eh, rayuwarka sai ka zo abun da ya kamata Allah ya biya kama kai da mhm. kanka ka nema ka bata mhm. saboda haka yawan ban nan ba baya da fa'ida ka bar dai mutum da Allah da yi shi mhm. in ya so kai da kanka ma cikin zuciyanka ka yaye mishi ka ga daukakan da Allah ya zai daga kai ma har zuwa diyanka har zuwa bayan eh da diyan uwayen da suka yi diyan kwarai an yahewa suka yi gaskiya duk abin yasa kake yaya don ɗiyanka su yi albarka ba wannan aman da kake gani ba a zuwa nuna muka soyayya mm. ba shi ba ne wa kadai gaba ake dubawa Allah ya samu dace to madalla Allahumma amin ina shi dai wanda duka suka bada tambayoyin su kuma kun ji amsan da malama ta bako a madadin bangaren reji can wanda suka kama da nan plateau da malama nake cewa kuma gama a wani shiri in Allah mai kwa mai komi ya kai mu wani sati mun zo muka da wani maudi'i ko kuma inda kwai makarantar da take so mu muka musu ziyara kuna iya bugo muna a bisa kan lambobin mu na tambara don ku gayyace mu wajen wannan makarantar ta kuma ga yanda yara suke karatun su da yanda kuke tsaye gabatar da program in kuna makaranta sai in ce muku mu gama a wani shiri cikin wani sabon sati masalama alaikum muke yi mm. alaikum alaikum assalam Bye.